Gwamnatin jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta ce daga ranar Juma'a za ta rufe kan iyakokinta da nufin hana shige da fice zuwa sassan jihohin kasar ta yadda za a dakile bazuwar cutar nan da ta addabi duniya wato coronavirus. Dokar dai za ta fara aiki ne daga karfe goma sha biyu na daren yau. Haka kuma gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta baiwa ma'aikata hutu daga mataki na goma sha wata biyu zuwa ƙasa su ci gaba da kasancewa a gida don gudanar da ayyukansu har na tsawon makonni biyu. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya bayyana haka a baya-bayan nan a wani taro na manema labarai. Bisa ga la'akari da yanayin wannan cuta akwai buƙatar mu ɗauki matakai da duniya ta amince da su da kuma suka yi daidai da dokokin ƙasar mu wanda kuma suka dace tsare-tsare da hukunce-hukuncen da addinin musulunci ya da. a bisa ga haka za a rufe dukkan hanyoyin da ke shigowa wannan jiha ta ta Sokoto daga ƙarfe sha biyu na daren ranar Juma'a 28 ga watan Maris zuwa goma ga watan Afrilu jira 2020 wato mako biyu a karon farkon wannan doka amma wannan bai shafi masu kawo kayan abinci da magunguna ba haka kuma an umarci duk ma'aikatan gwamnati gwamnati daga matakin albashi na sha biyu zuwa ƙasa da su yi zamansu a gida daga ranar Juma'a 27 ga watan Maris zuwa ranar Juma'a 10 ga watan Afrilu hijira 2020 sai dai kuma za su ci gaba da mu'amalar aiki da shugabanninsu ta hanyar sadarwa ta zamani amma wannan bai shafi masu gudanar da ayyuka na musamman ba. Kawo yanzu dai alkalumma sun nunar cewa mutane 65 ne suka kamu da wannan cutar ta coronavirus ko kuma COVID-19 a fadin tarayyar Najeriya. To sai dai kuma a jihar Sokoto cutar ta coronavirus ba ta bulla ba rigakafi ne kawai hukumomi suka soma tare da daukan matakan da suka kamata domin shawo kan wannan matsalar. 'Yan jihar Sokoto tare da ma'aikata da wannan lamarin ya shafa sun bayyana ra'ayoyinsu. Matakin da gwamnatin jihar su ta dauka ta kuma sanar da shi a hukumance ya ma dace a ce an ɗauke shi tun cikin ƙarshen wancan satin la'akari da irin yadda wannan annobar take da karfin cirata daga wannan zuwa wani mutum na daban a bisa haka lalle ɗari bisa ɗari ba waɗanga matakan da gwamnati ta ɗauka ba kawai har waɗanda suka fi su idan yanayi ya tilasta a ɗauka irin na kaiwa ga a ciki la kada kowa ya fito a waje to tsakanin da Allah ya waje bai a sunana Abdulbasit Abdullahi Shehu ni ma'aikacin gwamnati ne a jihar Sokoto. Eh to a zahirin gaskiya zan iya cewa matakin da gwamnati ta dauka na gaggawa ya dace kuma al'umma su yi hakuri su dubi situation da ake ciki kasancewar annoba ce ta zo ta mamaye duniya ga baki daya. Kalubale kan dole zai samu mutane da yawa kasancewar wani idan bai tanadi wani abun da ya aje ba kuma an sa doka kai tsaye kaga za ta shafi rayuwar shi da rayuwar iyalin shi. Abin da za mu kira gwamnati ta tabbatar da ta biya mutane cikin lokaci zan iya cewa ni na albashin bai shigo hannuna ba. Malam Lamido ni a tawa fahimta bisa hukumomin nan matakin za su dauka domin kare jama'a da kama da wannan cuta ta coronavirus covid-19 shine rufe jihohinsu tare da dakatar da zirga-zirga da shige da fice in ba wannan matakin ba ni na ganin babu wani abu da za su dauka da muna nan muke ganin cutuka suna tashi a cikin jihohi kaga gwamnatoci ba su da asibitoci ma da ake tafiya a kwantar da jama'a ba ma magungunan da za a ba su ko kuma wasu hanyoyin da za a bi domin a samu musu lafiya sunana Ahmad Tijjani. Duk sadda musiba ta taho a addinance akwai hanyoyi waɗanda an kai umarni da abi ba bisa ga son rai ba. Lai alloba ana ta mace-mace da ire-iren su to shari'a ta hana na waje kashe shigo na ciki kashe hita. Rahotanni dai na nuna cewar ƙasar Amurka ta fi yawan masu fama da wannan cutar ta Corona Virus ko COVID-19 a duk faɗin duniya inda Amerikawa sama da dubu tamanin da biyu ne aka tabbatar sun kamu da wannan cutar kamar yadda wata ƙididdigar Amurka ta bayyana Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.